yanzu-yanzu sarkin gobir ya mutu a hannun masu garkuwa da mutane. Alhamdulillah, alhamdulillah yanzu muke samun labarin cewa Allah ya ma sarkin gobir rasuwa. To muna taya shi farin ciki kuma muna ƙara gode wa Allah subhanahu ta'ala muna ƙara godiya ga Allah. Sarkin gobir da ke jihar Sokoto a arewacin Najeriya wato Alhaji Isa Muhammad Bawa ya riga mu gidan gaskiya a hannun masu garkuwa da mutane bayan sun wulakanta shi sun kuma azabtar da shi daga ƙarshe kuma suka raba shi da duniyar ma ga baki ɗaya a takaicen takaicewa dai yanzu a najeriya ko kuma a arewacin najeriya lalacewar tsaro ta kai inda ta kai ta kai matakin ƙololuwa wanda ba zai kwatantu ba ba za a iya cewa komai a kai ba saboda satar mutane da yin garkuwa da su a yanzu a arewacin Najeriya ta wuce kan talakawa da marasa ƙarfi ta koma harkan masu kuɗi da sarakuna da kuma fitattun mutane. Asalin arewacin Najeriya ko kuma asalin ƙasar Hausa babu mutanen da ake tsananin ganin girmansu da martabarsu kamar malamai da sarakuna. Sarki kowane iri ne wani mutum ne mai daraja da ƙima, da kwarjini a idon kowa a arewacin Najeriya. Ma'ana kowa yana martaba sarki kuma kowa yana mutunta shi. Don haka tozarta sarki ko kuma wulakanta shi ba ƙaramin abu bane a ƙasar Hausa. tun ranar 27 na watan da ya gabata masu garkuwa suka yi awon gaba da sarkin gobir wato sarkin gobir na jihar sokoto da ke arewacin najeriya wanda ya shafe kusan kwanaki 25 a hannun masu garkuwar sun yi mai wulakanci da tozarci wanda ya wuce misali musamman a wani faifan bidiyonsa da masu garkuwar suka ɗauka suka kuma wallafa a yanar gizo inda aka ga sarkin gobir ɗin jina-jina wato an yi masa dukan tsiya an yi masa kaca-kaca duk jikinsa jini yana kuma magana cewa a taimaka a fitar da su daga halin da suke ciki tabbas wannan bidiyo na sarkin gobir wanda aka nuno shi an ɗaure hannayensa kamar wani ɓarawo ko kuma wani ƙasƙantacce sannan kuma rigar jikinsa gaba ɗaya ta jiƙe da jini sharkaf wanda hakan ya tabbatar da cewa ba ƙaramin duka masu garkuwar suka yi masa ba. sarki yanzu mai an naka bayani daga ciki. bayani na daga ciki ba waɗannan mutane kaɗai ba duk najeriya duk najeriya musulmi ina kira gare shi shi taimaka mana ga halin da muke cikin yanzu wallahi iyakanmu yau in buƙatar nan bata biya ba gobe ko muna roƙon gafara ga kowa najeriya da nijar inda yan uwa suke can kuke da yan uwa muna da yan uwa can Eh. muna da 'yan uwa yanzu ma wannan yaron kakanai shi a sarkin gobir na madawa jikan sarkin gobir ne na madawa mai ci yanzu don haka sarkin gobir muna kira gare ka ka taimake mu ka taimake rayuwa mu gani tare da jikanka kabiru muna wuri guda da shi kuma in kana da intanet ka duba ka gani irin halin da muke ciki ka sarkin gobir kuma daga yau in ta wuce yau to sarkin gobir sai ku mana aikin gahara na gode wannan dai bidiyo na sarkin gobir tabbas ya daga hankalin mutane sosai a arewacin najeriya domin kuwa manyan mutane da dama har da malamai sun yi magana a kan lamarin sarki mai daraja ku kara shi ga duniya yana yana da hannu daure wannan allah ba zai taɓa barin ku ba sarkin gobir din nan a martaba da daraja yana kamar sarkin zazzau ne in sun haɗu da sarkin zazzau ko sarkin kano hannu zai bashi shi ma ya shi hannu ba wanda zai tsugura ya gaida wani sai dai ma sarkin zazzau ya martaba shi domin yana daga cikin sarakuna waɗanda suke daular usmaniya na farko farko amma yawa ce sarkin gobiyar dattijo irin shi mutumin kirki mai zumunci mutanen shi suna yaban shi a gurin adalci da kamanta gaskiya a kama shi a ce 'yan ta'adda su ɗaure shi a ɗauke shi a bidiyo ana nunowa ga ƙafa shi an ɗaure da kaca irin ta mashin ga hannun shi a baya an ɗaure shi ga rigar shi gaba jini face-face ga kuma jikan sarkin gobe na madawa a kusa da shi ana dukan shi shi ana ɗauka shi sarkin gobe ba a nuno ana dukan shi ba amma ga jini a jikin shi kasan dai ba arziki fito da jinin ba akwai wani dattijo cikin littafin na wannan arewa sarkin gobe kowa ya san sarkin gobir ya san matsayin sarautar gobir an kama shi cikin sace-sacen mutane da ake yana hannunsu a jiya ko shekaran jiya an saki wani hoto nasa irin yadda aka yi masa azaba an faffasa masa jiki fasa masa ido jikinsa duk jini muna fatan allah ya kubutar da sarkin mu yana da shekaru sama da saba'in 'ya'ya da jikoki barkati ya faɗa cewa shi ma'aikacin gwamnati ne ya ɗebi shekaru yana yi wa gwamnati aiki shekara sama da arba'in da wani abu yana aikin gwamnati ya ce shi kuma wakilin al'umma ne ba ne shi ya ce a duba wannan yanayi da yake ciki a taimake shi yana jiran taimakon da gwamnati za ta yi masa kamar yadda wasu in an kama su kwana ɗaya biyu suke a ciro su ko maza ko mata wannan duk cijo bawon Allah me yayi ba daɗi to yana hannun mutanen nan sun faɗi dan abin da za a basu a basu sun ce a basu su sake shi in ba a basu ba kuma za su za su kashe shi sarkin gobe kuma na tabbatar ya ba da gudunmuwa wa gwamnatin nan ya ce maka kuma na tabbatar ana da abin da za a bayar a karɓo shi tunda kun kasa magance masu wannan abin to an kama manyan mutane kuma ku taimaka musu wannan tasku da wannan baƙin ciki da wannan damuwa da muke ciki a najeriya allah ba don halin ba wallahi wallahi waɗannan mutane da kuka gaske ta kama mu suna mana abin nan wallahi halinmu ne bai da kyau wallahi Allah mun ka saki dama in ka saki Allah sai Allah ya sa bawansa ya ta azabtar da kai daga saman mu har ƙasa muna ganin tasku muna ganin wulaƙanci muna ganin ƙasƙanci su kuma muna musu addu'a Allah shirya da su To a safiyar yau Laraba ne dai shafin DCL Hausa suka wallafa wani labari mai taɓa zuciya akan shafukansa na sadarwa dangane da wannan al'amari na sarkin gobir ga kuma abin da DCL ɗin suka wallafa za mu karanta muku. Da ɗimi-ɗimi, ɗaya daga cikin 'ya'yan sarkin gobir a jihar Sokoto ya tabbatarwa da DCL Hausa cewa an sanar musu cewa mai martaba sarki ya rasa ransa a hannun 'yan bindigar da suka yi garkuwa da shi. Daga ƙasan wallafar kuma DCL Hausa sun rubuta asalin abin da ɗan sarkin gobir ɗin ya faɗa, inda ɗan sarkin gobir ɗin ya ce, mun samu labarin mahaifinmu ya rasa ransa a hannun 'yan bindiga. Wato wanda ya wannan magana shi shine Honorable Sha'ibu Gwanda, ɗaya daga cikin 'ya'yan sarkin gobir. Alhamdulillah, alhamdulillah yanzu muke samun labarin cewa Allah ya ma sarkin gobir rasuwa. To muna taya shi farin ciki kuma muna ƙara gode wa Allah subhanahu ta'ala muna ƙara godiya ga Allah. Wato abin da ya mun daɗi shine a rasuwan wannan bawan Allah ta yadda ya shahada. Allah ina roƙonka da kyawawan sunanka ɗari ba ɗaya Allah ka sa irin mutuwar da wannan bawan naka yi Allah ya sa ni ma in irinta saboda ni babban farin ciki na a duniya shi ne yau a ce shahada ne na rataye a wuyan wani wani ne ya kashe ni to fatanmu dai ne, Allah ya masa rahama Allah ya sa ƙarshen wahalarsa kenan mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah kuma ya kawo mana sauƙi da ingantaccen tsaro a Najeriya amin summa amin